Allah Allah Allah Allah Thank you.

ala amru likitabati ya amru wa narubutu ya kai ila zikri al aqwal al umami ambatan halu wa na al ummai daban daban fa kataba fi haqqihim rubuta cikin haƙin su anna atqiya ahum wa ma zukra ala da cikin wannan al da suka wuce wa mudi ma su biyayya a cikin su bil jinani mun tabbata a cikin aljanna wa anna usata wa ma su sako daga cikin su wa bugata kuma azaliman su bitnirani attanta ila ummati sayyidina muhammadin alaihi salam alƙalam yana ta rubuta hakan har ta kai zuwa al'umma na yau muhammadu sallallahu alaihi wasallam fara na yi nufin ya rubuta kamar yadda ya rubuta a baya ko ba من الجانب الأكرم تعجب يا قلم يا قلم اكتب في حق أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمة مذنبة ورب غفور شرى لنا المعاشر الإسلامي إن لنا لنا العناية ركنا غير منهدم ما جعلناه دعينا بأكرم الرسل يقنا أكرم الأمم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقلك والخاتم لما ومكنا سلاحك بالحق والهادي إلى سعادة المتقين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولما أراد المولى أن يجعل في الأرض الخليفة وأن يذكر لوجود هذه الخليقة يتشرف الكون بمولد ذات المحمدية الشريفة صلى الله عليه وسلم أمر أزرائيل ba'dal malaikati wa rabbi daga cikin malaiku masu girma alayhi musallam alayhi musallam bi an yaqbila amkina na kasa na man